Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalol FM. sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za iya kama mu Alfa Radio da ke kumasi a kasar Ghana. Za iya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare. na yau litinin 30 ga watan satumbar shekara ta 2019 yusuf aliyu ne tare da aisha mu'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin washington dc ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan dare naku idan muka tsunduma cikin shirin namu za ku ji ra'ayoyi masu karo da juna a kan irin alakar da ake da ita a fannin shari'a musamman a lokacin da Najeriya ke bikin cika shekaru hamsin da tara. Muna kuma tafe da alhini na wani uba dangane da wani hali da aka tsanci wasu yara a jihar Kaduna. Wanda a kan haka ne za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku wai haƙƙin tarbiyyantar da 'ya'ya yara ta ne akan iyaye ko kuma akan gidan horar da yara lambar dai kamar kullum bata sauya ba ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran kamar yadda muka same su. Shugaba Donald Trump na ci gaba da sukar 'yan Democrats akan binciken da suka fara gudanarwa a kan shi da zai iya bada damar a tsige shi akan wasu bayanan da wani mai ya kwarmata. A wasu rubuce-rubucen da shugaban ya yi a shafinsa na Twitter a yau Litinin, Trump ya fatattaki masu zarginsa kuma ya fi karkata kalamansa akan shugaban kwamitin binciken sirri na fadar White House adam schiff wanda a makon jiya yi misali da kalaman da shugaban ya yi amfani da su da yake magana tsakaninsa da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa adam schiff ya faɗi kalaman ƙanzan kurege marasa daɗi kuma ya zarge ni da ambato wato ya zarge ni na ambato su a hirata da takwaran aiki na na kasar ukraine kuma ya karanto kalaman a fili a wajen taron 'yan majalisar amurka da ma al'ummar amurka gaba daya kuma waɗannan kalaman ba su da alaƙa kwata-kwata da kalaman da na furta a kama shi bisa laifin cin amanar ƙasa mai kwarmata bayanan ya yi zargin cewa trump ya buƙaci taimakon takwararsa zelensky wajen bankaɗo wasu bayanai da za su jawo wa abokin takararsa kuma tsohon mataimakinsa joe biden da ɗansa hunter illa a tafiyarsu na neman kujerar shugaban ƙasa da wanda da wanda bisa dukkan alamu akwai yiwuwar yana iya lashe zaben karkashin jam'iyyar democrats duk da cewa mai kwarmatan bayanan a lokacin da trump ya yi magana da zelensky mai kwarmata bayanan ya ce mutane da dama da suke da masaniya game da abin da ya wakana tsakanin shugabannin biyu sun ba da cikakken bayanai game da faruwar hakan wanda haka ya tabbatar da sahihancin lamarin. 'yan kungiyar al-shabab sun kai hari a filin jirgin sama da sojojin amurka masu tallafawa dakarun somaliya suke amfani da shi a cewar majiyar tsaro 'yan kungiyar sun tada wasu bama-bamai a cikin motoci guda biyu a filin jirgin sama na baledogli a wani yankin shabel kimanin kilomita 90 daga yammacin mogadishu wani mazaunin yankin ya ba da rahoton jin karar fashewar bam har sau biyu daga inda filin jirgin saman yake wani bayani da rundunar amurka mai kula da harkokin afirka ta fitar ya ce babu ɗaya daga cikin jami'an amurka da na somaliya da ya samu rauni a wannan harin da aka kai bayanin ya ce rundunar ta amurka mai kula da harkokin afirkan ta mai da martani da kai hari a jiragen sama guda biyu kana sun yi amfani da bindigogin hannu wajen auna 'yan kungiyar inda suka yi nasarar kwantar da goma daga cikinsu tare da lalata motar da suka yi amfani da shi wajen kai harin kwamandan dakarun sojan somalia wanda sojojin amurka suka yi wa horon aiki manjo abdulrahman umar jeni ya ce sun kashe duk 'yan kungiyar wani sabon runkuri masararo labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc an sake gudanar da wata zanga-zanga da mutane suka fito sosai a jiya lahadi a moscow inda masu zanga-zangar suka bukaci a saki mutanen da ke tsare a dalilin fitowa zanga-zangar lumanar kin amincewa da gwamnati mai ci da ke tsare tun watan yuli sabanin sauran zanga-zangar da ake gudanarwa a baya wannan an wannan da aka gudanar a jiya lahadi ya samu amincewar hukumomin birnin akalla mutane dubu ashirin ne suka yi fifi a birnin moscow a jiya lahadi don neman a saki 'yan zanga-zanga da 'yan siyasa da ke tsare tun shekara ta dubu biyu da uku wani babba daga cikin waɗanda suka shirya zanga-zangar kuma mai sukar fadar gwamnatin ƙasar alexei navalny ya yi wa masu zanga-zangar jawabi sama da mutane dubu ashirin ne masu zanga-zanga aka garkame a 'yan watannin nan an yanke wasu daga cikin waɗanda aka tsare ɗaurin shekaru hudu a fursuna yayin da ake hukunta sauransu kuma da munanan laifuka kamar ta-da hankalin 'yan sanda. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka nan birnin washington dc to a taskar rahotannin namu kuwa mahukunta a najeriya na ganin cewar shekaru hamsin da tara ba wasa ba ga ƙasa irin najeriya ana iya cewa san barka musamman idan aka yi duba da ɓangaren shari'a ministan shari'a abubakar malami ya yi muna ƙarin bayani dangane da abin da yake ganin cewar an samu ci gaba mai ɗaurewa a fannin shari'a a ƙasar. idan ka dibi ta fuskar abin da ya danganci ainihin su kansu a structure ta mu'amalolin da da nasaba da gudanar da shari'a wato kila ka fara dibin ta fuskar kotuna kaga an samu ci gaba na farko kan abin da ya danganci kafa kotuna kotuna na bangarori daban-daban haɗi da misali kotuna irin na tsa'an ma'aikata kotuna waɗanda ke eh, kare haƙƙoƙin jama'a da suka danganci da masu yin aiki da shari'a irin ta musulunci da waɗanda suke mabiya addinin musulunci ne kotuna waɗanda ke la'akari da al'adodi game da abin da ya danganci masu eh, shari'o'i irin na al'ada kotuna irin na abin da ya danganci ainihin laifukan da ke da nasaba da ainihin laifuka irin manyan laifuka na ƙasa da kuma ainihin waɗanda ke da ba da kyakkyawar kariya kan matsalolin da ke da nasaba da kasuwanci da ire-iren makamantansu. Ga kuma Court of Appeal wanda suke ba da dama idan an yi ma shari'a ba ka samu kansuwa ba ka ɗauka ka ƙara har zuwa kotu. Huskar structure kenan dai abin da ya danganci taswira na abin da ya danganci ainihin tsari na gudanarwa na mu'amalar shari'a da neman haƙƙi. kusan Najeriya ta yi gagarumar rawa na cewa kowane bangare an tabbatar da cewa yana da kotu wadda za ta yi la'akari da haƙƙin shi ko al'ada shi ko addini shi ko kuma abin da ya danganci daban abin da ya danganci matsaloli na tattalin arziki. ta fuskar dokoki har ila yau da ke da nasaba ainihin gudanar da ita kanta shari'a wato najeriya ta samu gagaruman nasara wajen zuwa da dokoki waɗanda kowace matsala ta taso za a je ta ta idon basira ga wace doka ta dace da ita kamar misali a dokar da ake kira a of criminal justice act wani lokaci an samu damuwa akan abin da ya ya danganci tafiyar hawainiya da gudanar da matsalolin shari'a suke samu aka nemi hanya mafita kan ganin cewa an ci gaba da samun biyan bukatar shari'a a kan kari aka zo da tsari na ainihin ita wannan doka wadda ta sharɗanta cewa aikata laifi idan ta abi shari'a aikata laifi ya wajaba a bi akan tsari na yau da kullum a mamakin a ce an taɓa yau an taga wata biyar shida bakwai ba ko waya ba wanda kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu an samu sauyin al'amura yanzu shari'u na aikata laihi da waɗanda ba su ba a gaban kotuna suna kankama suna tafiya wato ana samun suna tafiya akan lokaci wato sabanin inda aka fito da yake ana samun wa ma'auni har ila yau su kotuna sun hito da sun yi kirkire-kirkire waɗanda za su kama gudanar da shari'a akan kari kamar misali an zo da tsare-tsare waɗanda suka ba da dama idan jayayyen tana da nasaba da shaida irin ta takarda wato yanzu an gabatar da duk takardun da ake so a dogara kansu ta huska shaida a gaban kotu so saboda haka dai akan abin da ya danganci matsaloli na shari'a gaskiya al'amari ta bangaren dokoki an samu gagarumin ci gaba ana kuma samun gagarumin ci gaba na maganin damuwa wata ke ta game da gudanar da matsalolin shari'a rayukanmu a yau da gobe sun zamo jarin waɗanda waɗansu mutuwar mu a yau da gobe ta zamo noman waɗansu yau yawan mu a yau da gobe ya zamo neman waɗansu wuri mu a yau da gobe sun zamo mulkin waɗansu yau hakin mu na yau da gobe ya zamo ga adon waɗansu ba zama mu huta. Ministan shari'ar Najeriya kenan Abubakar Malami. Shi kuwa wani lauya mai zaman kansa, barista Bala Usman, yana ganin ai akwai sauran rina aka ba. Musamman idan aka yi la'akari da yadda tsarin shari'ar Najeriya ke tauye wa talakawa haƙoƙinsu. To a gaskiya ba za a ce a shekara 59 da Najeriya take mulkin kanta tsagi na shari'a bai ci gaba ba. Amma dai gaskiya ni a tunayi na ci gaban da muka yi ci gaba ne na mai rija. Kullum muna baya muna cewa ci gaba muke yi. Dalili ko ne ita shari'a a duk duniya ana yin ta ne don a tabbatar da adalci. don a tabbatar da cewa duk mutumin da aka zalunta an fitar masa da haƙƙinsa gwargwadon zaluncin da aka yi masa amma mu a najeriya a yau da muke magana a kai a cikin shekara hamsin da tara da aka yi zan iya tabbatar ma da cewa shari'u a najeriya ko alƙalai a najeriya ko lauyoyi a najeriya ba su tabbatar wa da jama'a irin wannan tsari na adalci da shari'a ta ajiye ba misali shine yawancin shari'un najeriya ana yin su ne a mataki na karamar hukuma da ƙananan birane so hukumomin shari'a da hukumomin gwamnati sun ɗauke kansu gaba ɗaya daga irin wannan shari'u waɗanda su ne suka fi yawa an mai da hankali a shari'a ta manyan mutane waɗanda ake yin ta daga high court zuwa court of appeal zuwa supreme court amma duk wata shari'a wanda take ake yin ta a kananan kotuna na ƙananan hukumar da local government waɗanda su ne suka fi muhimmanci a wajen talakan najeriya gwamnati da su hukumomi na shari'a sun ɗauke kansu daga kan wannan tsari ba su ma san abin da ake bai da kuma sun sani da ke ba su ta shafa ba sun kawar da kansu sun bar mutane suna wahala tsayin baka misalai a irin wannan local government din wannan kotuna wanda ake kiransu area court ko shari'a court ko kuma customary court an bar alkalai suna abin da suka ga dama suna cin karensu ba babbaka a irin wannan kotun ne zaka je ka tada cewa mutum ya saci kaza ko ya saci takalmi alkali ya ajiye shi a firjin wata shida shekara daya bai ma saurare shi ba idan ya saurare shi an yi hukuncin sai ji an yi masa hukunci shekara daya shekara biyu shekara uku a irin wannan kotunan ne za ga cewa alkali na ƙauye ko na birni wanda ba a kula da su ya kashe auren mace saboda ya aure ta ko don saboda wani biyan bukatarsa a irin wannan kotunan ne kake ganin cewa an jera ban gado gado alkali ya yi raba daidai da wannan magadan saboda an aje tsabar rashin adalci a wannan kotuna kuma gwamnati ta kawar da su wayannan ƙananan kotuna su ne kotunan da suka fi kusanci da al'umma su ne kotunan da ya kamata a ce adalci ya fara da kansu na biyu idan kana so ka tabbatar da adalci a tsari na shari'a to sai su kansu alkalan sun tabbatar da cewa duk mutumin da ya zo gabansu ko shugaban ƙasa ne ko gwamna ne ko talaka ne duk talaucinsa in sun zo gabansu to duk ɗaya ne amma mu a tsarin da muke ciki yau idan aka ɗauki talaka da mai kuɗi a kai su kotu kowane mutum duk da cewa tsarin mulkin ɗaya ne dokokin kwaɗe ne amma yanda alƙalan za su yi dangantaka da su ko yadda za su tiritin ɗinsu da akwai bambanci so shi adalci na shari'a ba yiwa sai alƙali ya tabbatar da cewa duk mutumin da yake gabansa kowa shi da shi da wanda ake ƙara da wanda aka ƙara duk ɗaya ne so mu a nan kasar kowa ya sani shugaban kasa ya sani gwamnoni sun sani kowa ya sani cewa shari'un najeriya ba adalci a ciki shari'u ne waɗanda rashin adalci cin hanci da rashawa rashin tsoron Allah da tsoron masu mulki ya da bai babu wata shari'a yau a Najeriya da wani talaka yadda da cewa an yi ta bisa gaskiya babu yanci mu a gare mu babu zaɓi kawai mu bi su hawaye gari a gobe alkiyama za mu mu kwana wani lauya kenan mai zaman kansa barista Bala Usman. A jihar Kaduna abu mafi ɗaukar hankali a yau shine irin halin damuwa da wasu aka tsinci wasu yara a wata makarantar horas da kangararru, wanda hakan ya sa mutane da dama tofa albarkacin bakinsu. Alhaji Ahmad Yaro Suleiman ya ziyarci ɗakin watsa labaranmu ga kuma abin da yake cewa dangane da wannan lamarin. wannan al'amari dai da yake gudana da yake aka sami wannan akasi a jihar kaduna na yara da ake kai su gidan tarbiyyanci da suke cewa zai iya zama na gazawa kuma zai iya zama na cewa yaran nan sun so su bi karfin iyayen nan ne suka ga cewa ya kamata su kai su gidan da za a tarbiyyantar da su amma wasu iyayen sun yi iyakacin kokarin su na tarbiyyantar da yaran amma in sun fita waje ba a san irin mutanen da suke haduwa da su abokansu ba kuma wannan za su iya samun wani nasaba a kan yaran da suka tankware suke yin wasu shaye-shaye da wasu abubuwa iyayen ya zama na sun zo sun ga ba za su iya haka su tarbiyyatar da su ba sai sun kai su wannan gidajen da dama ana ganin cewar ai kusan ma ana iya cewa shi kan shi tarbiyya ma hmm. ai abu ne wanda yake ya ta'allaka a kan iyaye eh, to ana ganin cewar wasu ma ana ganin cewar idan har iyaye ba su iya tarbiyyantar da 'ya'ya da suke a tare da su ba ta ya za a ce su kai su wani guri don tarbiyya hmm. waɗanda waɗanda za su kai musu ba su ne ainihin iyayen yaran nan ba eh. to ai ka san shi wannan al'amari akwai abin da iyaye ba za su iya wa yaro tarbiyyantancin ba sai an kai su an razana su da irin cewa to kun ga ga inda muke kai yara gidan nan dole ne idan ba mu samu kanku ba dole ne da mu yaran nan ake tabbatar da su ana kai su saboda sai karatu suke kuma ana kulle su ba inda za su yi za su ga cewa ba wata mafita sai wannan hanya gaskiya shi yasa suke koma su kai su wannan gidaje iyaye da dama wasu ma da aka tattauna da su suna magana akan cewar ba sa bibiya ganin halin da wa'annan 'ya'yan nasa suke ciki mm. hasali ma wasu daga cikin su ma ba su san wani irin rayuwa yaran nan suke yi a cikin wa'annan makarantu da akwai ire-iren su ma wannan dai ita kaɗai ce aka ainihin gano ta a yanzu mm. wannan bai nuna cewar akwai gazawa ta iyayen nan ba eh, gaskiya akwai gazawa wannan magana haka ne akwai gazawa amma kuma maganar da ake cewa idan ka kai yaron ka dan wannan gida akwai wasu kuɗaɗe da suke bayarwa bayan kuɗaɗen da suke bayarwa akwai lokaci da ake sa musu cewa za su dawo su rika ziyaran wa'annan yara to a haka din ma sai ka ga wani in yana gani ya riga ya kai shi wannan gidan shi an cire mishi wani nauyi baya damuwa yawa ya ji ya yaron yake ya kuma tarbiyyar take an samu ci gaba ko an samu ah, akasin haka To ana iya cewa waɗannan irin halayya na su iyaye na rashin bibiya da kuma na rashin jajircewa mm. me za ta iya haifarwa musamman ga al'umma a nan gaba. to gaskiya abin da yake faruwa na magana ake samu sara suka da irin waɗannan mutane waɗannan yara da suke tangarewa saboda ainihin rashin kula na iyaye ne saboda duk mutumin da ka ce ka kawo shi duniya ka ne allah zai tambaye ka ya ka tabbatar da shi yaya kake da shi dan zai tambaye ka ya ka tabbatar da wannan iyalin naka shin yara allah na nan haba yara manyan gobe yan yara kuma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Alhaji Ahmad Yaro Suleiman kenan. Akan irin waɗannan halayyar na wasu iyaye musamman a ƙasar Hausa na gujewa haƙƙin da Allah ya rataya a kansu muke so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Wai haƙƙin tarbiyyantar da yara ya rataya ne akan iyaye ko kuma gidajen horar da yara. Amma mu shakata da wannan. da mun farbe yanci cikin ga. Bera in ya yi turba shi don ɗan shi manyan mu zane da mu da cikin ga. Sannu manyan mu zane da mu da cikin ga. Duniya ta yi kyau arziki ya yi. Sun da mun farbe yanci cikin ga. Sanyi da rana da iska da sauransu manyan mu zane wuya gudu. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar 2655. To daga jihar Kaduna wa muke da shi. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa ke magana? na Suleiman Aisalis na kira ku daga To layin Malam Suleiman Aisalis ya tsinke. To muna da wani kuma kiran daga garin gwamna wa muke da shi a Kaduna. Wa ke magana? Hello? To shi ma layin malam na biyu ya tsinki. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Muna so ku kira to mun samu wani kira daga jihar Adamawa. Wa muke da shi a Adamawa? Wa kenan? To layinka ba na jinka da kyau. na adamawa kana ji na to shi ma na adamawa ya bar mu koma garin kaduna kuma wa muke da shi a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi alhaji musa muna jin ka to alhamdulillah kamar yadda ka faɗa sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya dakta barka da yammaci to barka ka dai alhaji musa To idan muka ɗauki wannan batutuwa da mutane suke wasa da irin baiwar da Allah ya ba su. Gaskiya tsakani da Allah ba ma irin kamar mu bangaren mu an fi samun irin wayannan abubuwan. Idan ka ɗauka ko a Najeriya irin wannan rashin sakaci da irin kulawa da yaran ya danganta a yankinmu ne na arewacin Najeriya. saboda za ga mutum wai ya haifi yara a maimakon ya dan sa su a makaranta a gaban shi a'a shi tunani yake bari ya kai su wani guri ko kuma a wai da ka haifa a cikin ka ka fito ka ce wai ya gagare ka ko kuma ka san duk wai abin da ke to ni abin da nake gani ya kamata mu mutane su sani in ya matsayin ka na addinin musulunci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'i kullukum mas'ulun an ra'iyati to wallahi yana da gobe kiyama ba sai mu amsa wannan tambayoyi da Allah subhanahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana to mun gode Alhaji Musa bar mu tafi jamhuriyar Nijar wa muke da shi a jamhuriyar Nijar Assalamu eh, alaikum. Wa alaikum salam. Umma Malam Ali na daga dogon nuti a cikin jamhuriyar Nijar. To umma Umma muna jin ka. To abin da ra'ayi na rasa ga wajen tarbiyyar da yara sabida kun san yanzu zamani ya saki. Eh. Da su yi horo duka gana da ba ɗaya da yanzu ba. Eh. Yanzu ka san zo ya koma ko sha kuma harka fariki. Eh. Ya zama mutum na barkan tisha bari jeshi suna faɗin tabiyoyi waɗanda ba na ƙware ba na biyan ka a rai suna cikin musulmi. ko sa idan su ɗane su. kuma da wajen harkar da kwal har yanzu an kama daga makaranta to a jan janta wanda gaba sai bisu da yara kan horo jini musulunci ba kai malami ba ka ba ka jini ba ko mu har gada mala ka kai da yaran zamani sai ka sai ka ta abin da har gada masu na gode mu da amerika to mun gode to mun gode bari mu tafi birnin jos wa muke da shi a jos kuna magana da malam ya to kashe da Allah kashe rediyon ka malam kashe rediyon ka Suna magana da Malam wale ne a karamar hukumar Kanam Dangi. To Malam wale muna jin ka. A gaskiya saka na daga wajen iyaye ne. Eh. Domin an ce ita tun yana karami ake lankwasa shi in ya bushe ba ya lankwasa Eh. Idan ba za ka kasa barin tarbiyyar ɗanka ka ce ma wani ya maka ba. Haka yake. To a gaskiya na jawo hankalin iyaye ya kamata mu tsaya tsakanin da Allah 'ya'yan da aka ba mu amana ne. Eh. Kuma Allah zai bincike mu irin tarbiyya muka yi da su. To, masha Allah. Na gode. To, mun gode Malam Yawale, to mun gode. Bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a Niger? Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To, Malam Ibrahim muna jin ka. To, ni ra'ayina a yau gaskiya mafi yawanci lalacewar tarbiyya akan 'ya'yanmu da ƙannanmu gaskiya mafi yawanci alashin ainihin 'ya'yan namu ne. Eh. domin mafi yawanci za ka ga yara suna gararan ba a gari ba karatun boko babu na addini wasu za ka gani ainihin kai uba da ke cikin gida kana kokarin ya yayanka amma Allah bai haɗa ka da mace ta kirki ba kai kana gini ne tana rushewa eh. to dan yawa to dan saboda haka muna jan kunne ga ainihin iyayenmu da kuma sa'anninmu da kuma kannanmu to dan Allah a tsaya a kula da tarbiyyar yaya akan karatun boko da na addini To abin tambaya a nan, Malai Ibrahim abin tambaya a nan eh, tarbiyya tana hannun iyaye ne ko ko malamai? Eh to na farko dai kafin su kai wani matsayin za a kai su haɗa su da malaman tana gun iyaye ne. Su kuma malamai sai su ji tsoron Allah su kwatanta tarbiyya daidai iya da mu na musulunci ya wata ne masu. Abin da za mu ji hankali nan ga iyayenmu. To mun gode Malam Ibrahim bari mu tafi jihar Nasarawa. Wa muke da shi a jihar Nasarawa? Nasarawa? to ina ganin layin malam na nasarawa ya tsinke shi ma to har yanzu dai to nasarawa wa muke da shi a nasarawa hello salamu alaikum wa alaikum salam wa ke magana a kana tare da yusuf na daba idris golden voice daga angon biri nasarawa to malam yusuf muna jin ka to gaskiya tarbiyya ya kan fara ne daga iyaye domin irin abin da koya maka a gida dole shi za ka fitar da shi waje eh. kuma an sake barin sarakuna a baya domin da duk abin da yaro yake yi wallahi baya da za a yi ya ketare dokan da sarki ko da kake bayar saboda haka tun da muka bar a doka ya lalace daga shugaban To layin shi ya tsinke to muna da kira daga jihar Taraba wa muke da shi a Taraba. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garba ce da karamar hukuma ta Bali jihar Taraba tare Najeriya. To Malam Aminu muna jin ka. na ji daɗi dangane da wannan maudu'i. Kuma wato akwai bayanai da dama da na ji da safe wanda wata mata ta yi magana akan cewa ɗansu sun saka shi a makarantar islamiyya kuma ana biya masa boko amma sai ya zamana yana yin shaye-shaye wanda kuma ba wai a gidan ya samu ba har ya zamana suka ɗauke shi daga wata wannan makarantar da suna baya zuwa so kai shi wannan wuri kaga kenan a sai iyayen ma wasu ba wai laifinsu ba ne wato wasu abokanai ne da wasu abokanai suke bi su je su lalatar da yaran ina ganin wannan abubuwa da ake yi hakika ya kamata ita gwamnati ya kamata ta sa ido akan wannan abu domin ya zamana kamar yadda gwamnati take doka akan shaye-shaye hakika abu ne mai matukar mahimmanci domin ya rage yara da suke gararan da ma har ma sa wasu kan fadi saboda wannan shaye-shayen. mun gode. Malam Aminu ya kam da zamu ya dauka kenan. To muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa gobe ma rana ce sai ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon muna cewa karfe 4 da minti hamsin da bakwai yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. shugaba donald trump na ci gaba da sukar 'yan democrats akan binciken da suka fara gudanarwa a kan shi da zai iya bada damar a tsige shi akan wasu bayanan da wani ya kwarmata a wasu rubuce-rubucen da shugaban ya yi a shafinsa na twitter a yau litinin trump ya fitattaki masu zargin nasa kuma ya fi karkata kalamansa akan shugaban kwamitin binciken sirri na fadar white house adam schiff wanda a makon jiya yi misali da kalaman da shugaban ya yi amfani da su da yake magana tsakaninsa da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky 'yan kungiyar al-shabab sun kai hari a filin jirgin sama da sojojin amurka masu tallafawa dakarun somaliya da suke amfani da shi a cewar wata majiya ta tsaro 'yan kungiyar sun tada wasu bamabamai a cikin motoci guda biyu a filin jirgin sama na beldogle a wani yankin shabel kimanin kilomita 90 daga yammacin mogadishu wani mazaunin yankin ya bada rahoton jin karar fashewar bam har sau biyu daga inda filin jirgin saman yake. an sake gudanar da wata zanga-zanga da mutane suka fito sosai a jiya lahadi a moscow inda masu zanga-zangar suka buƙaci a saki mutanen da ke tsare a dalilin fitowa zanga-zangar lumanar amkin amincewa da gwamnati mai ci da ke tsare tun watan yuli To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan rana wadda take ita ce ranar ƙarshe ta watan Satumba sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa ya kai mu gobe wadda take ita kuma ranar ɗaya ga wata don tunawa da kuma samun 'yancin Najeriya ta da fatar Allah ya sa albarka. yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatarwa aisha ma'azu da kuma wanda ya hada ya kuma ba da umarni mr daniel brown sai injiniyar tamu ta wannan lokaci zainab abdullah ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa issalam.